This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci goma sha tara da arba'in da ɗaya da talatin da ɗaya da wurare biyu a kan mita arba'in da tara da mita sittin da kilo has dubu ɗaya ɗari biyar da talatin a matsakaicin zango. Masu sauraron ma ƙasar jamhuriyar Nijar na iya kama shirye-shiryen namu ta FM a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma niya FM ko kuma a ji mu ko da yaushe kuma a ko'ina ta hanyar sadarwar intanet a voa voahausa.com. Masu mu Assalamu alaikum ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke gabatar muku da shirye-shiryen sahiyan nan ta Juma'a Hajji babban rana da fatan kunanan lahiya kafin mu ci gaba ga muhimman kanin labaran duniya. Sakataren tsaron Amurka Chuck Hagel ya ce barazanar da masu tsatsauran ra'ayi na daular Islama ke wa tsaron duniya baki daya ta wuce duk wani abin da aka taba gani. jiya alhamis gwamnan jihar missouri ta amurka ya bayar da umarnin janye dogarawan tsaron ƙasa da aka kai garin ferguson da ake zanga-zanga ciki sannan wani harin jirgin saman da isra'ila ta kai zirin gaza ya hallaka wasu manyan kwamandojin hamas uku To bayan cikakkun labaran duniyar za mu kawo muku rahotanni biyu daga Najeriya, ɗaya daga jihar Niger akan kiran da gwamnan jihar ya yi ma 'yan arewa cewa su haɗa kai su yaƙi annobar Boko Haram. ɗaya kuma daga jihar Taraba akan koyar da sana'o'in yi ga wasu matasa maza da mata su fiye da dubu biyar. Da yake yau Juma'a ce Jummai Ali da Dr. Muhammad Ladan na tahe da shirin lahiya uwar jiki amma duka sai bayan cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Sakataren tsaron Amurka Chuck Hagel ya ce barazanar da masu tsauran ra'ayi na daular Islama ke wa tsaron duniya baki daya ta wuce duk wani abin da aka taba gani da yake jawabi a jiya Alhamis a birnin Washington. Hagel ya bayyana 'yan bindigar da cewa kungiya ce da ta zarce 'yan ta'adda ta yau da kullum. ya ce kungiyar ta fi duk wata kungiyar ta'addanci da aka taɓa yi makamai da dabarun yaƙi da kuma kuɗi suna matuƙar barazana ga duk wani muradunmu walau a iraki ko ma a duk wani wuri a duniya in ji shi hagel na jawabi ne ganga da hafsan hafsoshin sojin amurka janar martin damsi wanda ya bayyana 'yan kungiyar ta daular islama da cewa suna da hankoro salon na ƙarshen duniya janar ɗin ya ce za a yi iya yin cin yakin cinsu da yaƙi to amma sai idan an far masu a siriya da iraki ya yi hasashen cewa za a iya kawar da al'adar gwagwarmaya da makamai ne kawai idan mutane masu yawan miliyan ashirin da ke takure a wannan babban yankin tun daga birnin damasku zuwa birnin bagadaza suka ƙi amsar wato rungumar wannan al'adar Jiya Alhamis, gwamnan jihar Missouri ta yankin tsakiyar Amurka ya ba da umarnin janye dogarawan tsaron kasa daga wani garin da ya tagayyara sanadiyar zanga-zangar da aka kwashe kusan makonni biyu ana yi bayan kisan wani matashi bakar hwata wanda bai dauke da makami da wani dan sanda bature ranar tara ga watan Agusta. Dogarawan tsaron kasar sun isa Ferguson ne ranar Litinin don su taimaki 'yan sanda bayan wasu jerin hwahwatawa da suka yi da masu zanga-zanga, duk da zanga-zangar lumana da akan yi da rana da 'yan sanda da masu zanga-zangar waɗanda jami'ai kan kira 'yan ta da zamna tsaye. Kan jefa ma juna kayan hwashe-hwashe da barkonan tsohuwa da daddare idan aka yi nisa da zanga-zangar. zanga zangar Gwamna Jay Nixon ya hwaɗi a wani jawabin da ya rubuta cewa zai janye dogarawan tsaron ne saboda al'amura sun kyautatu sosai a Ferguson, in banda 'yan hitintunu nan da can da wasu na waje masu canza zanga-zangar lumanar kan haddasa, da kuma wasu 'yan ƙananan tashe-tashen hankula, an kama mutane sama da 150 a Ferguson tun bayan da aka fara zanga-zangar. To karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka. Wani harin jirgin saman da Isra'ila ta kai zirin Gaza ya hallaka wasu manyan kwamandojin Hamas uku. Dukkanin su ukun sun mutu ne a wani harin bom na jiya Alhamis. Akan wani bene mai hawa hudu da ke rafa inda suka yi ta jagorantar fafatawa da ƙasar yahudu na tsawon shekaru ashirin jami'ai sun ce harin ya kuma halaka wasu mutane aƙalla uku hamas ta bayyana waɗanda aka kashe ɗin da suna muhammad abu shalmale da raid al-attar da kuma muhammad barhun ministan tsaron isra'ila moshe ya'lon ya ce mutane ukun na da hannu a mummunan hare-haren da aka yi ta kaiwa kan isra'ila ciki har da na kashe sojojin isra'ila da kuma kama sojan isra'ila gilan shalid da aka yi a shekara 2006 yalon ya bayyana kisan kwamandoji ukun da cewa wata muhimmiyar nasara ce ta aikin sirri da sojojin isra'ila suka yi da kuma hukumar tsaro ta shambet da kuma ya kuma ce isra'ila za ta ci gaba da auna sauran shugabannin hamas jerin gwanan jana'izar kwamandojin uku ya tara dubban falisdinawa kan titunan gaza inda wasunsu suka yi ta harba bindigogi a sama mai magana da yawon hamas sami abu zuhri ya ce wannan harin da isra'ila ta yi nasarar kai shi ba zai karya goyawun mayakan sa kan ba An ba da rahoton samun kwanciyar hankali amma tare da zaman ɗarɗar a unguwar West Point ta Monrovia babban birnin ƙasar Liberia kwana guda bayan da 'yan sandan kwantar da tarzoma suka hwahwata da mazamna wurin waɗanda suka yi yunkurin buɗe wani wurin da aka killace don daƙile yaɗuwar cutar Ebola. Mutane aƙalla hudu sun samu raunuka ranar Laraba bayan da 'yan sanda suka buɗe wuta tare da harba barkonan tsohuwa don su kori masu zanga-zangar da ke jiwa da duwatsu. waɗanda suka husata saboda katse hanyoyin shiga da kuma hita unguwar. A halin da ake ciki kuma wasu Amurkawa biyu 'yan aikin agaji da suka kamu da cutar ta Ebola a ƙasar Liberia sun warke kuma har an sallame su daga wani asibitin birnin Atlanta da ke kudancin Amurka. An yi jinyar Ken Brantley da Nancy Wright Bola asibitin koyarwa na jami'ar Emory da magungunan da suka hada da na gwaji wanda ake kira ZMAP su ne na farkon samun wannan maganin. kuma likitoci ba su san ko shi ne ya taimaka musu wajen warkewa ba. Hukumar Lahiya ta Duniya WHO ko OMS ta ce cutar Ebola ta kashe mutane 1,350 a yammacin Afirka kuma mutane 576 daga cikinsu daga Liberia suka hito. Kotun kundin tsarin mulkin Indonesiya ta tabbatar da sakamakon zaben shugaban kasar da aka gudanar a makon jiya wanda hakan ya share fage ga gwamnan Jakarta Jako Widodo don hawa karagar mulki. Ɗan takarar shugabancin ƙasar Indonesiya da ya sha kaye Prabowo Subianto ya yi zargin cewa an yi magudi sosai a zaben na ran tara ga watan yuni ya kuma gabatar da kara ga kotun kundin tsarin mulkin kasar to amma a jiya alhamis sai kotun ta yi watsi da zarge-zargen nasa kuma ta tabbatar da zaben labaran duniya kenan kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Shugaban kungiyar gwamnonin jihohin Arewacin Najeriya goma sha tara kuma gwamnan jihar Naija, Ma'azu Babangida Aliyu, ya yi kira ga 'yan yankin arewacin ƙasar Najeriya da su haɗa kai su yaƙi 'yan kungiyar Boko Haram da ke neman kassara yankin. Gwamnan na jihar Naija wannan hurci ne a jawabin da ya yi a wajen wani babban taron ƙasa da kungiyar zumunta zaɓi sanka ta gudanar a birnin Mina. ya ce yanzu fa lokaci ya yi da 'yan arewacin Najeriya za su haɗa hannu domin ceto yankin daga bala'in da ya afka kamar yadda ya yi ƙarin bayani. Don Allah don annabi ku taimaka mana saboda haka in amma akwai cikinku masu tausayin 'yan Boko Haram to ku bar tausayin su saboda ko me suka saki bai iya nuna bambancin musulmi da wanda ba musulmi ba. saboda mun ga cewa jama'a da yawa ba a zama lafiya saboda nuna bambanci da kuma jahilci don in ba jahili ba wanda yake allanka ya ce mata babu tilastarwa a shiga addini ka ce wai a kai za ka kashe mutane don su shiga addininka yaya za ka nemi kashe mutane su shiga addininka kai tsammani kake da gaskiya wanda kai ba tilasta ka aka yi ba kila kawai an haife ka ne a addinin baka san komi ba kuma cikinta sai neman shugabanci na karfi da yaki. Sabon shugaban kungiyar zumunta zaɓi son kan a Najeriya Umaru Jirgi mai hotowa mako ya ce za su ba da haɗin kai ɗari bisa ɗari. Gaskiya kiran da ya yi na ɗokai mai mahimmanci kuma mu ta ƙasa a shirye muke mu ba da haɗin kai ga wannan domin me domin babu yadda za a yi mu arewa ga irin halin da ake ciki yanzu mu kwanta ɗai mu zamna babu tashi tsaye to a muke tashi tsaye domin mu yaƙi wanga yaƙi mu yi haƙi da wanga ta'addanci da ake muna. Ƙungiyar kare haƙƙin ɗan Adam dai ta ce rikicin ƙungiyar Boko Haram a yankin arewacin Najeriya ya yi sanadiyar hallaka mutane dubu goma. Ƙungiyar Boko Haram ɗin dai na riƙe da wasu 'yan mata sama da ɗari biyu da suka sace a wata makarantar sakandare da ke jihar Borno. Sannan a halin yanzu rahotanni daga jihohin Borno da Yobe na nuna ƙungiyar ta Boko Haram na riƙe da ikon wasu garuruwa a ciki har da wata makarantar makarantar kwalejin horar da 'yan sanda da ke garin Limankara ta jihar borno mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya a gaida na batsari A wani yunkurin neman yaƙi da zaman shan inuwa da hana yin amfani da matasa a rigingimin ƙabilanci da na addinin da ake hama da su a jihar Taraba, gwamnatin jihar ta ɗauki wasu matasa maza da mata su fiye da dubu biyar don koya musu sana'o'i daban-daban. na Alfa Ture ladi. Gaskiya ina son koya sana'a domin na gama NC e din na ba aikin yi shine ina son koya wannan sana'a ina son gwamnatin taraba taimaka ma youth da farko dai suna abdul abdulmudallib usman ina son na koyi sana'a don na biya bukata na biya iyayena su wasu kenan daga cikin matasa dubu biyar da aka ɗiba a jihar taraba a karo na biyu a ƙarƙashin shirin tallafin raran man fetur na shofi a wani yunkuri da gwamnatin jihar ta ce tana yi ne don ma kawo ƙarshen amfani da matasa wajen tada rikici da jihar ke fama da shi cikin watannin nan shi dai shin gwamnan jihar Alhaji Garba Umar ya ce gwamnatin jihar za ta ci gaba da kirkiro da shirye-shiryen da za su taimaka wajen hana zaman kashe wando. Mutane an amfana da shi sosai muka ga ya dace kuma mu sake yin na biyu don a gaskiya yaran mu samu abin yi matasanmu da mata don muna kokarin mu ga cewar 'yan siyasa ba su yi amfani da wannan matasa ba don su je su dinga jiwa mutane to kaga in yaro yau ya samu sana'a muka koya masa sana'a kuma muka ba shi abin da zai sarrafa wannan sana'a da shi shi ma zai sake ɗiban wasu ya koya. To ko shin ma a wani fannoni ne za a horar da waɗannan matasa? Honorable Abdulhadi Haruna Lau shine ma kwamishinan harkokin matasa da kuma walwalan jama'a na jihar Taraban. Yanzu haka mu ministry na youth kawai dubu bakwai da kusan ɗari biyu da wani abu har yanzu kuma yara suna kan dawo da form sannan eh, ministry of women affairs dubu ɗaya da ɗari biyar to ga yaran naftin ɗari da saba'in wadda za su je su zama engineers ga yaran oron ɗari da saba'in wadda za su je su zama on the pipeline maritime training wadda at least kowane yaro a training ɗaya ana kashe mishi kusan 2.3 million for the whole one year so insha Allahu in yi haka kaga yanzu mun ɗebi yara kusan dubu goma da farko mun yi dubu goma yanzu mun ɗebi dubu goma galla. a kashi dubu goma nan a samu dubu shida ma a ce sun yi abin kansu alhamdulillahi mun gode Allah kuma muna fata Allah zai taimake mu mu yi nasara su gama wannan training lafiya su samu empowerment lafiya. sau tare da yi amfani da matasa a matsayin 'yan bangan siyasa da kuma tada zaune tsaye to koma mai shugabannin matasa a jihar ke yi na yaƙi da wannan ɗabi'a comrade emmanuel george shine shugaban majalisar matasa reshen jihar taraban duka ya kirkiro wayannan abubuwa ne domin ya tabbatar da cewa matasa sun samu abin yi mu kuma matasan jihar taraba mun yi imani da Allah cewa irin wannan mutum shine mutumi da muke bukata domin a ci gaba da tafiya yanzu matasanmu sun fita harkan tashin hankali matasanmu sun fita harkan sace-sace matasanmu sun yarda cewa muna da gwamnati wadda take dauke da matasa a zuciya sannan matasa kuma suna niya kuma mun dauki mun kudirin cewa zamu goyi bayan wannan gwamnati mu bata goyon baya yadda ta kamata abinda muke roko ga ubangiji shine ya ba shi kada shi eh, gwamnan taraba karfi da kuma daɗa masa hikima yadda zai tafiya da matasa a yadda ya dace. Ibrahim Azizu sashin Hausa na mura Amurka daga Jalingo a Najeriya. A gaida babana Ibrahim Abdulaziz kuna sauraron shirye-shiryen nan ne daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu ga shirin lahiya uwar jiki wanda Jummai Ali take gabatarwa tare da Dr. Muhammad Ladan. Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Za mu dubi yunkurin da gwamnatin jihar Kebbi ke yi na wayarwa da jama'a kai dangane da cutar Ebola kafin ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya. Masu sauraron lafiya uwar jiki Assalamu alaikum, Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Gwamnatin jihar Kebbi ta ɗauki matakan wayarwa da jama'a kai dangane da zazzabin Ebola. Kamar yadda Dr. Aminu Bunza shugaban hukumar lafiya matakin farko na jihar ya shaidawa abokin aikinmu sahabu Imam Aliyu a wata hira da suka yi a birnin Kebbi. a nan jihar kebbi yanzu muna nan shirye abin da yasa na ce ma muna nan shirye kaga an yi faɗakarwa duk an kira mutane an faɗakar da su tun daga farko duka likitocinmu da mutanenmu da suke aiki a boda-boda duka wato port health services na da akwai a mu na jihar kebbi an kira su an musu jawabi kuma sannan muna da kayayyakin nan da kaga ake sawa in wannan annoba ta barno don da mun yi abin da ake ce ma lasafi ba a nan jihar su Allah ya taimake mu a wannan lokaci akwai kayayyakin da muka muka tara saboda wannan wannan wannan abun sai ga wannan annoba ta zo amma har a yau mun fara programs ni da kaina muna faɗakar da jama'a a gidan rediyo da sauransu cewa dan Allah da annabi da mutum ya ji cewa ya kamu da zazzabin da bai taɓa jin irin shi ba ko kuma aka ga cewa ya yi tafiya ya je waɗannan kusa ga waɗannan ƙasashe da ake samun wannan abu to a yi ƙoƙari a tunkara a je asibiti mafi kusa yanzu haka da ka ganin nan mun fito daga wurin wata lacca ce da nan federal medical center ta shirya a nan kwalejin horar da ɗalibai ta nasin da take nan birnin kabi da yake mun taro mun yi taro kwarai duk wani mai aiki eh, sashen lafiya an kira shi an yi jawabai profesoshi da yawa sun yi magana kan ya ake samun wannan ciwon ya ake karuwa da gare shi me ya kamata a yi da sauransu ya ake kamuwa da wannan ciwo kuma ya mutum zai kare kansa daga ita ayi wannan ciwon ebola dai kamar yadda aka faɗa an san cewa ana samun shi ne daga mutum zuwa mutum wato inda ake daukan shi yakan biyo cewa ana kana iya daukan shi kama ta wurin jinin mutum ko ta miyan shi ko ta fitsarin shi ko ta kashin shi ko kuma in wata jiki ta washe ta wannan duka akan iya kama shi amma shi ebola ma yana zuwa ne akwai rizabuwa din shi da muke tsammani abin da ake cewa host rizabuwa wato jemage jemagu to kaga cin bushmeat da ake cewa irin su biri din nan su chimpanzee su antelope da da jemagu yana cikin yadda ake a kamu da wannan ciwon in mutum ya kama kuma duk waɗanda suke kula da shi su ma sukan iya ɗauki wannan ciwon eh. kariya ta farko daga wannan ciwon shine da an yi tsammanin mutum na da shi a kai shi asibiti don mukan kare shi mu sa shi wuri daban ma'aikatan lafiya su kula da shi so shine muhimmanci muhimmanci kariya sannan da wanke hannu da ganin cewa in mutum ya yi tafiya ya je waɗansu ƙasashe ya ga cewa baya da lafiya aka ga baya da lafiya to a yi gaggautawa kai shi wurin asibiti saboda wannan ciwo baya da magani baya da magani sai dai kariya kariya kuwa ita ce kamar yadda na gaya ma cewa a ba taba jini a ba ka taba fitsari ko kashi aka yi tsammani mutum na dauke da wannan ciwon Dr. Aminu ya matsalar mu a kasar Hausa ko kuma kasar Musulmi akwai wannan al'ada ta gaishe-gaishe. Akwai damuwa wajen ina yawan gaisawa da mutane? Alhamdulillah kowa yanzu yana ta wannan tambaya ba za mu so mu kaci irin hudda mu ta addinin mu da kuma ta wannan wuri namu ba. gaishe-gaishen ba wai an ce baya da kyau ba ne amma in aka yi tsammanin mutum na da shi bai kamata a yi gaishe da shi ba tunda an ce akwai shi cikin gumi ba so kaga yawu akwai shi ciki gumi akwai shi ciki sannan wurin kau da gawa da yake mu Allah ya taimake mu ba mu cika yin wani buki ba kan gawa in mutum ya rasu rufe shi ake to ko gawar da eh, wannan marashi lafiya ebola in ya rasu to ko gawar shi ita kanta ana iya ɗaukar cutar ebola da gare ta so malaman mu ma masu wankan gawa da sauransu ya kamata in ba a tabbata wani irin ciwo mutum ya rasu da shi ba a yi kiyaye a yi amfani da gloves wurin yin wannan wanka. yanzu ka gamsu cewa jama'ar jihar kebbi sun fahimci wannan cuta faɗakarwa da ya kai ga kunnuwan jama'a baki daya malam mun dai fara amma yanzu da taimakon ku yanda kasan mutane na jin ku kwarai da gaske kaga mun kara ba zan ce kowa ya ji ba amma mun fara yi kuwa mun fara gangan mun fara gama mutane sai kowa ya yi la'akari da ya san shin menene ebola ya ake kama ta ya zai kare kanshi mun dai fara faɗakarwa amma ba mu isa cewa mu ce mutanen kebe duka sun ji ba muna nan dai muna kokari na ji ka ce ka je gidan talabijin da gidajen rediyo kun ba akwai sanarwa na musamman shirye-shirye da aka bullo saboda haka ko kuma za ku fara ne alhamdulillah akwai shirye-shirye gaba ɗaya da muka fito da shi kuma akwai kwamitin da mai girma gwamna zai kaddamar a nan jihar wato na yaƙi da wannan eh, annoba ta ebola akwai kwamitin da za a yi wanda yake zai ɗauki duk jama'a a cikin shi zai kunshi jama'an duk da ya kamata da mu ma'aikatan lafiya da mutanen tsaro da uwayen ƙasa na waɗannan bodoji da sauransu so kaga duk yana cikin abubuwan da za a yi gwamnatin kebi shirye take kwarai da gaske akan wannan aikin yanzu haka anan ma'aikatan a tukuru muna nan muna aiki yanzu ba ma roƙon wannan ciwon yanzu amma mu kula saboda muna da direbobi matsalar mu yanzu irin direbobin mu da ke zuwa ɗaukar turist kotono lome togo da sauransu kaga ne dole mu kula da haka nan saboda haka waɗannan masu irin tafiye kan wannan iyaka ko ni tanadi da kuka yi na ganin cewa in suka shigo a za a za a yi gwaji a kansu ko kuma yaya na shi ɗan tambaya ka amma ina so mutane su gane wannan ba ciwo ne ba da ka ɗauki kawai ɗan jini ka ɗan gwaji yanzu ka gane cewa gashi ciwon lab guda ne wurin da za a iya yin wannan gwaji a duk a duk wannan nahiyar nan tamu ta west africa a senegal ne kawai za a iya tabbacin cewa an dauki jinin mutum yana dauke da wannan ciwo kaga shine matsalar da muke da amma alamomin ciwon mun san su so once muka ji mutum ya je lome ko togo ya hito da malaria ba za mu don ciwon nan matsalar shi shine yayi kama da malaria yayi kama da typhoid yayi kama da yellow fever yayi kama da hepatitis ciwon hantar nan da ake gama shi sa history sanin cewa mutum ya yi tafiya wani gari yana da muhimmanci wurin gane wannan ciwo so don Allah muna kira ga mutanen mu duk wanda ya san ya yi tafiya waɗanga ƙasashe don Allah duk annabi in ya je yana da malaria kai ya yi wasa da ita ya zo asibiti mafi kusa kaga mu Allah ya taimake mu muna da asibiti fiye da talatin babu local government cikin jihar Kebbi da bata da asibiti jihar Kebbi ce kawai zaka tafiya kilomita kowace hamsin ka samu asibiti so ga kuma ko cikin asibitocin nan muna da likitoci ba asibitin da bamu da likita iyaka dai mutanen mu a yaƙi ne da ya zama farilla ga kowa ba ga gare mu ma'aikatan lahiya ba da ku 'yan eh, jaridu da ma'aikata wanda suke bakin boda immigration ne custom ne kowa da kowa hatta da matar da take cikin gida in yanzu ta ji mu ya kamata ta yi wannan ta kara faɗa ma waɗansu don su ji cewa kai ebola nan ya ake kama ta ana kama ta ne kamar yadda muka ce ga jini da kayan da ba tsaftatattu ba kamar yanzu a ce aska ma ana iya ɗaukan ebola da ita ana iya ɗaukan ebola daga wurin miyu ana iya ɗaukan ebola fitsari ana iya ɗaukan ebola daga kashi jama'a mu sani don su kare kansu. na duniya kwaggara ya sani lamarin mu na duniya babbata ya sani ga gani haka mamman ya sani To yanzu kuma lokaci ya yi da likitan ku Dr. Muhammad Ladan zai amsa wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. Likita, na fatar kana lafiya. Alhamdulillah, ina lafiya hajiya. To za mu fara ne da tambayar Malam umaru s ko gandi ne a can jakar gidan waya 2350 kamar safele kuma a ƙasa sai na ga an sa sokoto state to <laughs> to ina dai fatan malamin yana kusa a ya ce wai me ke kawo bayani akan cutar nan da ake ce ma depression me ke kawo shi depression abin da ke kawo shi abin da turanci ana kiran depression yawanci za ga komai na duniya ba ka jin daɗi hmm. komai zai faranta maka rai ko kuma kawai zaka rinka zauna kawai ko haka zaka ji daɗin komai to shi ake kira depression za ga waɗansu wani lokaci za su shiga irin wannan lalura wani lokaci in sun shiga gida ma don ba su jin daɗin komai na duniya za su yi kwana da kwanaki ma ba su fito da cikin ɗaki ma ga waɗansu. Eh, me ke kawo irin wannan. akwai waɗansu waɗansu mutanen kawai waɗannan abu ne waɗansu yawancin mutane wani abu ne ke faruwa cikin kwalwarsu waɗansu kuma mutanen wannan na faruwa dangane da waɗansu abubuwa da muka shi muke shafin magunguna irin magunguna da suke tarin mu muke sha wani lokaci na ka waɗannan magungunan mugayen ƙwayukan da mutane kan sha. a kana bari a fahimce ka magunguna kamar magani in baka da lafiya likita ya baka ko ko miyagun kwayoyi masu kusa da akwai waɗansu waɗansu magunguna da zaka sha wanda likita zai baka akwai kasan da suna kawo amma yawanci irin mugayen magun abubuwan da muke ƙwayarka da mutane ke sha ɗin yana kawo shi. Kuma ba za a san ko me ya kawo ba ai ko maganin da kila dan wata cuta ne ko kuma miyagun ƙwayoyi ne sai mutum ya je gun likita an duba shi kenan. Eh sai ka so mashin wani magani ne abin ya same ka sai ka faɗa maliki likita ka ce to da so mashin maganin nan shi na wani abu da ban gane ban gane abin da ke faruwa ba to sai a canza. Kuma mutum na shi irin mugayen magungunan nan kwayoyin nan ne sai mutum ya bari. Amma yawanci ko inda mutum na ji wannan dole ya je wani likita. rashin likita sai zai zauna ya hira da kai ta tambaye ka ɗansu abubuwa sannan ka bayyana zai iya ganewa ko me ke kawo wannan arzikin haka. to in an gano za a iya ba mutum magani? yana iya akwai magunguna da ake ba mutane sosai ga wannan ciwon hepatitis kuma ana ana nasara abinda kawai cikin wannan waɗannan magunguna wa irin wannan wani lokaci aka ba mutum in aka ba mutum mutum dole ya ta shan su wani lokaci za ka sha ka sai ka wurin mako ɗaya zuwa mako biyu kafin magani so mu aiki to da likita ya baka maganin ko da baka jin daɗi ba sun warkewa sosai ba ci gaba da insha Allah zaka zaka zaka samu abu ne da zaka magani ne da mutum zai ta sha har iya rayuwarsa ko kuwa bayan wani lokaci shikenan sai ya warke ya danganta da abin da ya kawo wannan depression din hajiya in dai hmm. domin wani dalili ne yawanci zaka ga in ka sha maganin kaɗan mun bayan lokaci kaɗan abin zaka ci sauki. An kuma ba haka ba ne ka dinga sha kenan? in ba haka bane ka dinga sha kenan ko kuma ka ce akwai irin abubuwa da akan yi wa mutane wanda ke iya taimakon su ba lokaci ba lalai sai da sun sha magani a kowane lokaci za a zauna da mutane a yi hira da su kamar sarrafi ɗin zama a yi surutu da su da sauransu a nan ƙasashen haka ake wasu mutum da ba zai san ko me ya ja mishi wannan matsalan ba sai dai in ya ji ya zauna da likita din an yi mai tambayoyi da sauransu. Eh dole sai mutum ya ji wani likita an zauna da shi. saboda haka in mutum ya ga cewa ba abin da ke mishi daɗi a duniya nan to yana fama da matsala kenan yana fama da matsala dole bai wani likita to shi wannan irin wannan abin kamar nan ƙasashe da wasu waɗansu mutanen in yi ma tsanani suna kashe kansu sai su je su katto a sha ya eh, to wannan to ba mu wannan ya faru to Allah ya sauke amin amin hajiya to likita lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka nan za mu sallama da masu sauraron mu sai kuma a shirinmu na gaba idan Allah ya kai mu a halin yanzu kuwa a madadin katiladar jimmai ali ce daga nan birnin washington dc nake fatar a huta lafiya a gaida jummai ali da dr muhammad ladan yanzu kuma ga ibrahim ka almasi garba da takaitattun labaran duniya. sakataren tsaron amurka chuck hagel ya ce barazanar da masu tsauran ra'ayi na daular islama kewa tsaron duniya baki daya ta wuce duk wani abin da aka taba gani jiya alhamis gwamnan jihar missouri ta yankin tsakiyar amurka ya bayar da umarnin janye dogarawan tsaron ƙasa da wani da aka tura wani gari da ya tagayyara sanadiyar zanga-zangar da aka kwashe kusan makonni biyu ana yi bayan kisan wani matashi bakar fata wanda bai dauke da makami da wani dan sanda bature ya yi ranar tara ga watan agusta wani harin jirgin saman da isra'ila ta kai zirin gaza ya hallaka wasu manyan kwamandojin hamas uku dukkan su ukun sun mutu ne a wani harin bom na jiya alhamis akan wani bene mai hawa uku da ke rafa inda suka yi ta jagorantar fafatawa da ƙasar yahudu na tsawon shekaru ashirin jami'ai sun ce harin ya kuma halaka wasu mutane aƙalla uku an ba da rahoton samun kwanciyar hankali amma tare da zaman ɗarɗar a unguwar west point ta morobia babban birnin ƙasar liberia kwana guda bayan da 'yan sandan kwantar da tarzoma suka fafata da mazauna wurin waɗanda suka yi yunkurin buɗe wani wurin da aka killace don daƙile yaduwar cutar ebola da takaitattun labaran nan muka ka ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima da hantsi da izinin Allah mu sake dawo muku da wasu shirye-shiryen a ciki har da wani rahoton musamman da wakilinmu na Yamai Abdullahi Mamman Ahmadu ya haɗa mana akan taɓarɓarewar ilimi a ƙasar jamhuriyar Nijar. Za ku ji irin halin taskun da malamai da ɗalibai da ma iyayen yara ke ciki a ƙasar ta Nijar game da wannan batu na taɓarɓarewar ilimi. Ku kasance tare da mu a shirinmu na ƙarhe takwas agogon Najeriya da Nijar bakwai agogon Ghana. Domin jin wannan rahoto na musamman a kan taɓarɓarewar ilimi a ƙasar jamhuriyar Nijar, ka mai sallama da ku ga gaisuwar sashen Hausa zuwa ga Alhaji Ahmadu Bala ɗan Galadima magajin garin Gwandu. da iyalan shi hajiya yar kulu da hajiya yohana zuwa unguwar makerar gandu a birnin kebbi da watan suna nan lahiya yanzu a madadin ibrahim ka almasi garba da mai haɗa mana sauti diodone cuba hero da injiniyan mu mr jimmy cook ni ce taku halima jumarau daga nan birnin washington dc ke muku fatan alheri da kasancewa cikin koshin lafiya da wadata sai an jima da hantsi idan allah ya gwada mana. This program has come to you from the Voice of America, Washington.